Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Binta Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litinin 4 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Binta da kanun labarai. To shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden za su haɗawa iyalan sojojin ƙasar liyafar gashe-gashe a fadar White House yau Litinin da rana don bikin ranar hudu ga watan Yuli wato ranar samun 'yancin kan Amurka. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya sha alwashin sake ƙwato yankin da Rasha ta mamaye da taimakon manyan makamai. jami'a a indiya sun ce akalla fasinjoji sha biyu da suka hada da yara 'yan makaranta ne suka mutu a wani hatsari a gundumar kullu da ke himachal pradesh na india tokanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa shugaban jamhuriyar nijar muhammad bazum ya baiwa 'yan bindiga wa'adi na karshe wani hadiminsa ya yi karin haske su tuba su yi abun da mutane suna yi su biyayya ko ina da cikin kasashen duniya. Za a ji ƙarin haske kan mummunar haɗarin motar nan da aka yi a ƙarshen mako a kan hanyar Ibadan zuwa Legas. Sha biyar suka kone kurmus ta yadda ba a ma gane mutum. Za kuma a ji cewa wakilin kungiyar ECOWAS kan batun sasanci a ƙasar Gini Conakry Muhammad Ibn Chambers ya yi murabus. kamar kowane yammacin ranar litini yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda baban gida jibrin ke gabatarwa za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu saurari amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya sha alwashin sake kwato yankin da Rasha ta mamaye da taimakon manyan makamai. Wannan na zuwa ne bayan da dakarunsa suka janye daga linschansk yanki na karshe da ya rage a hannun Ukraine a lardin Luhansk da ke gabashin kasar. A cikin jawabinsa na dare a jiya Lahadi, Zelensky ya ce Rasha na mai da hankali kan yankin Donbass da ke gabashin Ukraine a kai har-haranta, kuma sojojin Ukraine za su mayar da martani da makamai masu linzamai da ke cin dogon zango da kasashen yammacin duniya abokin hulɗanta suka bata kamar manyan makaman harba rokoki na zamani daga Amurka. ganin cewa muna kare rayukan sojojinmu da na mutanenmu wannan ma na taka muhimmiyar rawa za mu sake gina ganuwar za mu kwato yankin kuma babban muhimmin abu shine kare jama'armu in ji zelenski sojojin ukraine sun ce a jiya lahadin ne suka yanke shawarar janye sauran ragowar mayakansu daga linschansk saboda ci gaba da kokarin kare yankin a yayin da suke fuskantar dakarun rasha masu tarin yawa da manyan makamai hakan zai haifar da mummunan sakamako har ila yau jakadan ukraine a turkiya ya ce jami'an kwastam na turkiya sun rike wani jirgin ruwan dakon kaya na rasha da ke dauke da hatsi da aka dauko daga wani yankin ukraine da rasha ta mamaye a jiya lahadi jakada vasil bodna ya faɗi cewa jirgin ya je kofar shiga tashar jiragen ruwan karasu na turkiya ne kuma ukraine na fatan jami'an turkiya za su kwace hatsin Ukraine ta zargi Rasha da satar hatsi daga yankunan da ta karbe tun bayan da ta kaddamar da yaƙi a Ukraine a ƙarshen watan Fabrairu. Rasha dai ta musanta duk zarge-zargen. Shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden za su haɗawa iyalan sojojin ƙasar liyafar gashe-gashe a fadar White House yau Litinin da rana don bikin ranar hudu ga watan Yuli wato ranar samun 'yancin kan Amurka. zuwa yamma kuma za su kalli wasan wuta na bikin zagayowar ranar a filin national mall da ke gundumar columbia Ranar 4 ga Yuli kusan ita ce ranar nuna kishin ƙasa mafi girma a kalandar Amurka. A zagayowar ranar samun 'yancin kan, ana bikin tunawa da shawarar da yankunan Amurka na asali guda sha uku suka yanke na yin watsi da mulkin Birtaniya da kuma kafa Amurka, ko da yake ba a ranar 4 ga watan Yuli suka yanke shawarar ba. wakilan yankunan sun kada kuri'ar goyon bayan samun 'yancin kai a ranar biyu ga yuli a shekarar 1776 bayan kwana biyu suka amince da sanarwar ayyana 'yancin kai takardar sanarwar da ta bayyana yadda aka kada kuri'ar mutane da yawa sun yi imani cewa kamata ya yi kasar ta yi bikin a ranar biyu ga yuli wato zagayowar ranar da aka kada kuri'ar ko da yake an riga an baza takardar sanarwar sosai mai cewa hudu ga yuli ce ranar tunawa da samun 'yancin kai labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Binta za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo maku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda shugaba Muhammadu Bazum ya bayar da dama ta ƙarshe ga 'yan bindiga Hamid Mahmud gare ka. taron zaman lafiya da shugaban kasar ya jagoranta ya kawo ƙarshe baya ga sauraron dukkan bayanai daga kowane ɓangarori na al'umma da ma sauraron shawarwarin al'umma waɗanda suka bayar domin samo musu mafita shugaban na nijar ya bai wa 'yan bindiga dama ta ƙarshe na su ajiye makamansu ko kuma su fuskanci fushin gwamnati shugaban na nijar ya sha alwashin taimakawa yankin sahel domin lalubo hanyar magance matsalar tsaron da ta addaba wasu ƙasashe ga dai abinda shugaban na nijar bazum muhammad ya bayyana ya ce mun bai waɗannan ɓata garin al'umma dama ta ƙarshe domin su tuba ba za mu zuba musu idanuwa ba muna kallon su suna kwace dukiyoyin jama'a wani lokacin har ta kai su salwantar da rayukansu da haka za mu ƙarfafa duk wasu matakai na bin diddigin samun bayanai na sirri domin mu yaƙi wannan annoba ko mun tattara batun safarar makaman da ake bi da su ta hamadar sahara don haka muna gargaɗi da ma ba su dama ta ƙarshe ga matasan da suka yi nisa a fannin fashi da makami da kuma safaran miyagun kwayoyi na su daina. Tuni dai kwamitin zaman lafiya na jihar Agadez ya ba da matakin na shugaban ƙasar Nijar saboda jiha ce a duk fadin kasar Nijar ta fi kowace jiha sanin illar rashin zaman lafiya. Alhambu Bakar mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan batun tsaro. Su tuba su yi abun da mutane suna yi su biyayya ko ina ne shike kasashen duniya barawo da duk wanda yake ko aiki wanda ba bisa ka'ida ba wurin shi kaso ne baya da wani wurin ba kaso ba mu kai shekara goma sha wani abu ana lallashe su a nan mutane an sha ja hankalin mutane sai wannan abu su bari to wannan ita ce okaziyar kai su na gari ta karshe duk wanda bai bari ba za a buga shi da sanda daga nasu bangare al'umma a gadar si fatan samun maganin matsalolin 'yan bindiga da gaggawa gaskiya ko masaloli da yawa wanda yake da farin farko mu da maganin su kuwa me yanzu kom shugabannin mu suna nan gasa baki vraiment muna ganin solution masala mu guda bisan konva wannan konva wannan saboda mu iko ya je shi garin ga konva yana tashi sankar de matin kuma mutanen mu duka sun fita wutar na ver sai a ce konba ya ta yi suna futa ba tare da konba ba bisan hanyar nan mutanen mu da yawa ah, sun mutu da yawa saboda rashin konva wannan bayan ka doki mutanen su mutu kuma motocin mu da yawa mu sama hanya wannan hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar Nijar. a gaida hamid ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da instagram gabinta da cigaban labaran duniya To Ibrahim, ɗaya daga cikin manyan 'yan majalisar dokokin Amurka da ke binciken tarzomar da aka yi ranar shida ga watan Janairu a majalisar dokokin ƙasar a bara ta ce idan ma'aikatar shari'a a ƙasar ta yanke hukuncin cewa tsohon shugaban Amurka Donald Trump shine ya tunzura tarzomar don hana majalisar dokoki tabbatar da kayan da ya sha a zaben shekarar 2020 bai kamata a yi shakkar hukunta shi ba. 'yan majalisar liz cheney mataimakiyar shugaban kwamitin da ke binciken tarzomar da ta auku kuma mai caccakar trump na jam'iyyar republican sosai ta shaida wa gidan talabijin din abc news cewa hukunta tsohon shugaban amurka zai kasance wani abu da taba ganin irinsa ba kuma mawuyaci a kasar da dama ta rabu a siyasance amma 'yar majalisar ta jam'iyyar republican daga jihar wyoming ta ce rashin hukunta trump idan da bukatar yin hakan zai zama babbar barazana ga kundin tsarin mulki a amurka Trump dan jam'iyyar Republican ya sha kaye a zaben inda Joe Biden na jam'iyyar Democrat ya yi nasara. Amma har yau yana ikirarin cewa kurakurai wajen kidayar kuri'u su suka sa ya kasa samun wa'adin shugabanci karo na biyu na shekara hudu a fadar White House. jami'a a india sun ce akalla fasinjoji sha biyu da suka hada da yara 'yan makaranta ne suka mutu a wani hatsari da ya faru a gundumar kullu da ke jihar himachal pradesh a india hukumomi sun ce motar bus din ta fada cikin wani kwazazzabo ne ma'aikatan agajin gaggawa sun isa wurin da hatsarin ya faru kuma an kai waɗanda suka jikkata wani asibiti da ke kusa Firaministan ƙasar Narendra Modi ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa hatsarin abin tada hankali ne matuƙa kuma yana yi wa waɗanda suka jikita fatan samun sauƙi da wuri. Hotunan hatsarin sun nuna yadda motar bas ɗin ta lalace sosai. a gaida binta da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan gane muka nufa inda wakilin kungiyar ECOWAS kan batun sasanci a kasar Gini Conakry Dr. Muhammad Ibn Chambers ya sanar da ajiye mukaminsa daga birnin Kumasi ga Hamza Adams da rahoton. in other. to facilitate the forward movement on this issue. I've decided uh, to withdraw myself as envoy of uh, ECOWAS to Guinea. Tsokacin Dr. Ibn Chambers kenan na tabbatar da ajiye mukaminsa a matsayin mai shiga tsakani na kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS domin kawo karshen rikicin siyasa na kasar Guinea da rikici ya kicinyewa. Dr. Ibn Chambers ya ɗau wannan mataki ne biyo bayan ya shafe fiye da watanni shida yana ƙoƙarin shawo kan rikicin siyasa a kasar amma yunkurin nasa bai yi nasara ba babban jami'in diplomasiyyar na jawabin ne a gefen taron kungiyar ecowas na karo 61 da aka gudanar a Accra babban birnin kasar Ghana a fadarsa ya yanke wannan shawarar ne domin ganin an samu hanyar warware rikicin siyasa a kasar Gini ya ce. overthrown a civilian government, there is obviously a political crisis in the country. A kasar Gini jami'ai masu tabbatar da sauye-sauye na ci gaba da jaddada cewa babu rikicin siyasa amma kuwa shakka babu a duk lokacin da sojoji suka kwace madafun iko ana samun rikicin siyasa. To wannan ne abin da manya-manyan jami'ai a kasar suka tsaya kai suka ki amincewa da ECOWAS ta shiga tsakani musamman ma ni. Bai kamata na ci gaba da shiga tsakani domin ganin an kawo karshen mulkin soja a kasar Gini ba. Na yanke sha shawarar aje wannan mukami domin kungiyar ECOWAS ta fitar da sunayen waɗanda za su ci gaba da shiga tsakani inji Dr. Ibn Chambers ɗin. To allow the authority to come up with uh, other names. Na tuntubi Malam Irbad Ibrahim mai sharhi bis harkan tsaro a inda na yi masa tambaya ko shin wannan mataki da Dr. Ibn Chambers ya ɗauka ya iya taimako gurin fara da shiga tsakani tare da tattaunawa domin ganin kasar Gini ta koma ta farkin dimokuraɗiyya. Aikin da aka bashi da jagorancin shugaban gana na na akufuwato lura ne da kairin chambers ya yi cewa kasan shi zai ta ba shi aiki kuma yana ga kamar yanzu abin an kai bango Kufu akufuwato lokaci ya kai da yake shi shugaban kasa ghana ne da kuma yake ecowas ce, shi yana kamar irin haɗin kan da zai samu da supporting da zai samu moral support da sauransu watakila shi sabon maka kujera wanda yake shi shugaban gini bisau wannan kuma shi shugaban gini bisau sakaran jiyan gano da shi zai kasance shugaba na hudu da za mai juyin mulki gini bisau da kanta an attempt a yi juyin mulki to yau jiya shi ya kanada wai shi ne maga kujera ECOWAS. Wanda shi dama yake su haifar da shi yanzu shi je jagoranci ECOWAS. Sun yi ce da kan ga wani ya zo ya ci gaba da aiki shi ya tarbi wannan decision da shi kuma ya dauka. An da Dr. Ibn Chambers a watan Nuwamban shekarar 2021 domin ganin sojojin da sun kai juyin mulki a kasar Gini sun maido da kasar a tafarki na demokradiyya. Sai dai a gefe guda kuma shugabannin kasashe da ke karkashin ECOWAS sun zabi shugaban kasar Gini bisa Umar Embalo a matsayin sabon shugaban kungiyar biyu bayan shugaban Ghana na Ado Dankwa Akufo Ado ya kammala wa'adin aikinsa na jagorantar wannan kungiyar. The President of the Republic of Guinea-Bissau, His Excellency Umar sisoko Mbalo. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana. A gaida Hamza, daga Ghana kuma bari mu nufi Najeriya inda za a ji karin haske kan mummunan haɗarin nan da aka yi a kan hanyar Ibadan zuwa Legas a ƙarshen mako. Hassan Umar Tambuwal gare ka. A ƙarshen wannan mako ne aka yi wani mummunan haɗarin mota a kan hanyar Ibadan zuwa Legas, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama ta hanyar ƙonewa kurmus. Cop Commander Ahmed Umar Yaldu shine shugaban hukumar kiyaye haɗura da ke jihar Ogun. da dare a wani kawai da ake cin isara na rikon yanki na mana ogiri a Ogun State. Kimanin mutane nawa na mutu a cikin wannan hadari? Mutane da suka mutu mutum goma sha shida suka mutu kuma suka kone. Sha biyar suka kone kurmus ta yadda ba a ma gane mutum. Ɗaya ne dai shi bai babbaki ba yadda za a iya gane shi. Sannan kuma mutum bakwai suka tsira da rayukansu amma da jimuwa daban-daban su man kenan ga shashi da can ga bakwai kusan mutum ashirin da hudu kenan wannan hadarin motoci nawa ne ya shafa motoci guda uku ne suka kimse a cikin wannan hatsarin a binciken ku me ya jawo wannan hadarin to na farko dai za a iya cewa tukin ganganci da kuma yawan gudu tukin ganganci saboda wata mota ta yi auren hannu wata Toyota Bravia ko saka ta yi auren hannu a nan wannan session din na hanyar da ta hito daga Ibadan zuwa Lagos. Kuma gashi cikin dare ne kusan karfe goma da rabi haka zuwa sha ɗaya. Ta yi auren hannu na su kuma wannan bosses din guda biyu suna makare da mutane sun fito su kuma daga hanyar su daga Ibadan zuwa Lagos suna akan hannu sai suka yi zo mu gama da wannan hanyar mota da ta yi awa. Da yake wannan bosses guda suna biye da juna sosai suna gudu sosai kuma suna biye da juna su kwarai da gaske daga sosai su suka kimse gaba da wannan ta gaban ta yi karo da wannan previa in ta hannu sai ta bayan ta ita ma ta biye ta kuma cikin tsotsai sai wuta ta tashi kwarai da wuta ta kama motocin suka kama da wuta. dama ran ka daɗe ko taɓa samun irin waɗannan haɗura a kan wannan hanya ta tsakanin ibadan da birnin lagos. sosai akan samu irin wannan kuma sai dai abin takaici da irin wannan yakan faru jori da dare lokacin da bamu nan akan hanya irin aikin mu na sintiri da muka saba na yau da kullum zai su dauki doka hannunsu suna yin saurayi da ganganci hakan nan. To da yake gawawakin yawancin su sun kone ƙurumus ba za a iya gane su ba. Yanzu waɗannan gawawaki suna ina. To wannan gawawakin mun kai su mortuary a nan idira a mortuary da ake kira idira a nan mortuary wani private mortuary a nan wagiri da aka kai wannan ga wakil akaji. Ko akwai wani sako ga musamman direbobi da sauran jama'a? To akwai gaskiya sako gaskiya shine cewa mutane su yi tuki cikin tsananin kula da bin doka da ka'ida ta tuki. Ba wai sai da rana ba a lokacin da kake jin ganin cewa ma'aikata za su yi ganin ka in kai ba da wasu hukunta ka. A'a ko da dare lokacin da ba su nan. Ai saboda kai lafiyar kanka ne da kuma misali mutane da suke cikin mota ake yin wannan saboda haka ya tuki a cikin kula da kuma bin ka'ida a kowane lokaci. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5 Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar dan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A makon da ya gabata mun shaida muku cewa za mu gabatar da hirar da wakilinmu Haruna Dauda ya yi ne a birnin Maiduguri tare da ɗan kasuwan nan mai taimakawa da dukiyarsa wajen inganta ilimi a najeriya da wasu kasashen waje ciki ko har da ƙasar amurka wato alhaji muhammad indimi ba zan ja ku da nisa ba zan ja gefe domin haɗa ku da wakilin namu haruna dauda yanzu haka ina tare da dr muhammad indimi a shararren kasuwan nan na fadin duniya gaba daya don ka dai Allah bai taba ka daman a karatun zamani ba kuma ga shi ka je ka gina cibiyar koyon karatu a nan jami'ar Maiduguri wanda na dibe miliyoniyaru ne kawai me yasa Alhaji gina wannan cibiya ne nan fa Borno ne ni kuma dan Borno ne kuma ka san na gina centers da yawa a america da afirka kuma kaji inda 'yan media suka yi ca a kaina don me ba zan yi a mu ba to shi abu dama yanzu za ka yi allah ne in ya ce kun komai sai ya yi amma ni dan adam ne saboda haka komai da lokacinsa kuma abin yana cikin zuciyata kuma yana da niyya tunda an ce ina ma'amal bin niyya saboda haka na yi niyya kuma na fara kuma na gama kamar wajen kula da wannan ciya wane zai kula da shi ganin cewa ka riga ka gina shi a to ni na gina shi fi sabilillahi kuma na ba ma University of Maiduguri kyauta saboda haka daga ranar da na ba su ya zama nasu amma ba zan zuba musu ido in ga abin ma har zai lalace ba saboda haka tare za mu rike wurin gefe da gefe har na tabbata za su iya riƙewa kafin na bar to kamar me yasa ka kai yunkuro ne ganin taimakawa harkokin ilimi a wannan jiha wallahi tun ina yaro nake bin wannan a rai dan na yi ni a sani a makaranta ba a sani ba saboda haka a koya min abcd ma ba wanda ya saboda haka na ce ba zan bar yara su sha wahala iri na ba saboda haka nima wannan gudunmowa ta kenan wanda akalla mutum dubu ashirin za su amfana a wurin a kowane shekara saboda haka na yi kuma alhamdulillah ya yi kyau kamar yadda nake so don koyaushe ina zuwa in zaga mimitin da masu aiki sun san ina da eagle eye ba abin da zan gani ba to alhamdulillah an gama kamar nawa a kashe wajen gina wannan katafaren gini ai an ce idan za ka yi alheri ba a yadda in kai da hannun dama ba a yadda hannun hagu ya sani ba saboda haka ni na yi shi lillahi ne ba abin da zan ce na kashe kaza ba amma dai duk wanda ya gani ya san an kashe kuɗi a wurin. kamar ɗakuna nawa ne a wannan gini ko kuma kusoshi nawa ne. suna da yawa suna da yawa ko wajen taro akwai kujeru dubu da ɗari uku a ciki sannan akwai ajujuwa akwai mai kujera ɗari takwas akwai waɗansu masu ɗari biyu da hamsin ɗari biyu da abin yana da yawa sai dai in ka ka gani ni ba na riƙewa a ka sai dai kai za ka je da yake kai ɗan jarida ne za ka iya dubawa ka rubuta kowanne kuma muna da manyan ɗakuna da muka saka wa. manyan wayanda suka kafa wurin su profesa jibran aminu su su alhaji hamidu alkali su profesa mamman nur da vice chancellor tsohon da sabon duk kowanne yana da hall a wurin kuma akwai su lawa buba akwai su dahiru bobo akwai shatim aliman guno akwai dr bukar shaib hall akwai bunu sharif musa da sauransu saboda haka abin da ya kasan allah ne yake iya yi gaba daya ni kuma na iyakacin kokari na da taimakon Allah na gama ba abin da zan ce sai in ce alhamdulillah saboda haka za mu ci gaba daga kamar yadda president ya ce next level insha Allah kuma daga yanzu za mu jump into next level in an ce next level kamar ah, wani mataki na gaba kenan kamar me kake nufi da haka eh alheri da muka sa a gaba muna yi na taimakawa bayan Allah na kuma hanyar da za mu taimakawa bayan allah su samu ilimi sannan mu taimakawa wuraren da ba su da ruwan sha mu yi kuma daɗin abin ne duk sadakatar jariya idan ka yi ta allah shi ba ruwansa kai ke da riba saboda haka ka gaba abin da ya fi wannan saboda haka akwai abubuwa da yawa na sadakatar jariya da na sa a gaba ina fata allah ya sa na gama haka daɗe akwai batun ilimi akwai wasu taimako da kake musamman ma a jami'oi haka wajen gine-gine da sauransu kamar mai ya baka kwarin gwiwa ganin cewa jami'a ce na gwamnatin tarayya amma ka shigo kana ba da naka gudumawa eto eh kaga dai ni ban taba shiga makarantar boko ba ba wanda ya taba nuna mini abcd a rayuwata ba kuma wanda ya taba koya min yadda zan rubuta sunana amma haka allah ya taimake ni wanda ya boko ma ba abin da zai nuna min saboda haka ni ban samu ba amma na san amfaninsa saboda haka na tashi in ga cewa yaranmu especially a northeast ko kuma a northern nigeria don kudu sun yi mana nisa saboda haka zan yi iyakacin daidai karfi na naga na taimaka wannan fanni. Ranka dai kamar an ce batun ilimi na ka faɗaɗa abin ka ba ma Najeriya ba har ma abin da ya shafi ba ƙasar Amurka da sauransu wasu ƙasashen eh, da ma Sudan. Kamar me yasa ka faɗaɗa har zuwa wasu ƙasashen ba ma ka tsaya a Najeriya ba? eto eh ka san america kullum su suke bamu mu kuma yanzu allah ya kai mu lokacin da mu ma za mu ba su saboda haka na iyakacin kokari na na yi daidai gwargwado kuma sai allah taimake ni na je na yi a university ɗin da yara na suka yi karatu yanzu a wannan university muna da digiri goma sha shida tsakanin ni da yara na a wurin masu sauraro saboda kurewar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a mako na gaba za ku ji kashin wannan tattaunawa da alhaji muhammad indimi ɗaya daga cikin 'yan kasuwa da suka shahara kuma yake taimaka wajen bunƙasa ilimi a najeriya da ma wasu ƙasashe na duniya ciki ko har da amurka a madadin wakilinmu haruna dauda da kuma jami'ar da ta bada umarnin wannan shiri julie leathers gresham na ku babangida jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa to a gaishe ka ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu saurare kan turo mana To za mu fara ne da sakon Muhammad Chindo unguwar karfin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Hakika yanke wasu mutane uku hukunci bayan da aka same su da laifin yin luwaɗi abin a yaba ne. Ya Allah kawo ƙarshen irin wannan ta'asa da wasu al'umma ke aikatawa a doron ƙasa mun suma amin. Salam VOA Hausa a yau muna son ku bamu dama don mu yi kira ga ƙungiyar ecowas cewar ya kamata ta yi wa allah ta daukewa kasashen burkina faso mali gini takunkuman da ta kakaba musu domin yanzu kasashen duniya na fama da tsadar rayuwa balle waɗanda aka kakaba wa takunkumi lokaci ya yi da ya kamata ecowas ta tausaya wa al'ummar kasashen muna fatan za a cimma matsaya tsakanin su a taron da ke gudana sai sakon hassan dogon faci ba tsari daga jihar katsina wanda ya ce salam ya hausa fatan alkhairi gare ku alhamdulillah a kwana tashi babu wuya a wajen allah ga babbar sallah tana ta karatowa gashi kuma babu kuɗi a hannun al'umma gashi kuma Allah ya umarce mu da yin layya idan muna da hali domin akwai lada mai tarin yawa ga wanda ya layya ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon yin layya alfarma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma wasikar babandi mamman bande da isu suleiman madattai da iliya mai shayi garkin daura waɗanda suka ce salam biyo hausa ya kamata shugabannin yammacin afirka su tattauna batun hauhawar farashin kayan masarufi a yayin taron kolin da suke yi da kuma batun maido da mulkin demokuraɗiyya a ƙasashen mali da gini da burkina faso a ƙarshe sai saƙon kawo mai ruwa bajoga da haruna bibi white waɗanda suka ce yayin da saura kwanaki kalilan a gudanar da babbar sallar layya wasu mutane na cikin matsalar tsadar rayuwa wasu na hannun masu garkuwa da mutane ya Allah muna roƙonka ka sauƙaƙa mana wannan rayuwa ka ceto mana waɗanda ke hannun 'yan bindiga su dawo cikin iyalansu su yi sallah. To a gaishe ka da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. sai dai shugaban amurka joe biden da uwar gidansa jill biden za su hada wa iyalan sojojin kasar liyafar gashe-gashe a fadar white house yau litinin da rana don bikin ranar hudu ga watan yuli wato ranar samun 'yancin kan amurka zuwa yamma kuma za su kalli wasan wuta na bikin zagayowar ranar a filin national mall da ke gundumar columbia ranar hudu ga yuli kusan ita ce ranar nuna kishin ƙasa mafi girma a kalandar amurka a zagayowar ranar samun 'yancin kan ana bikin tunawa da shawarar da yankunan amurka na asali guda sha uku suka yanke na yin watsi da mulkin birtaniya da kuma kafa amurka ko da yake ba a ranar hudu ga watan yuli suka yanke shawarar ba Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya sha alwashin sake kwato yankin da Rasha ta mamaye da taimakon manyan makamai. Wannan na zuwa ne bayan da dakarunsa suka janye daga linschansk yanki na ƙarshe da ya rage a hannun Ukraine a lardin Luhansk da ke gabashin ƙasar. A cikin jawabinsa na dare a jiya Lahadi, Zelensky ya ce Rasha na mai da hankali kan yankin Donbass da ke gabashin Ukraine a kai har-haranta. kuma sojojin ukraine za su mayar da martani da makamai masu linzame da ke cin dogon zango da kasashen yammacin duniya abokan hulɗarta suka bata kamar manyan makaman harba rokoki na zamani daga amurka ganin cewa muna kare rayukan sojojinmu da na mutanenmu wannan ma na taka muhimmiyar rawa za mu sake gina ganuwar za mu kwato yankin kuma babban muhimmin abu shine kare jama'armu in ji zelensky To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma da dare idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Binta Yaro wadda ta taya ta gabatar da shirin da Julie leather Gresham wacce ta haɗa shi da kuma injiniyanmu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.